صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يعرف ما يعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haɗuwa a wannan masallaci na al'imamu bukari da ke wannan unguwa ta rijiyar zaki a yau muna sha bakwai da watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu cikin tafsirin wani littafin allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul ankabut inda ajiya muka tsaya kan aya ta cikin ina ji yau za mu cikin da 61 daidai ko bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa la in سألتهم man خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون نعم الله ما أوفكين سركية إنسى سألتهم هما إذا تتنبيكم كما إذا لا بيوت من خلق السماوات والأرض Wanene ne ya halicci sammai da kasai da sakkarar shamka ya kuma hore rana wal da wata la nan Allah tabbas hakika za su ce maka Allah ne fa yi yufakun to ta yaya ake karkatar da ku ubangiji Allah madaukakin sarki a wannan aya ya juyo yana mana bayanin abin da yake na ilzami a kafirai ba su da a kan Allah ne ya halicci sama ya halicci ƙasa Allah ne yake saukar da ruwa Allah ne yake raya ƙasa bayan ta mutu duk ba su da ja kan wannan da dai mutu yadda da shi ba suke ja kan shi ne bauta wa Allah shi kaɗai to wannan yadda da suka yi da tauhidin rububiyya tauhidin rububiyya shine kaɗai ta Allah da ayyukansa mai imani cewa akwai ayyukan da ba wanda yake yin su sai Allah kamar halittar sama da aka ambata kamar halittar ƙasa kamar halittar mutane kamar saukar da ruwa kamar rayawa kashewa azurtawa duk waɗannan ayyuka ne da ba mai yin su sai Allah to kai imani da wannan shine ake kira kai imani da tauhidur rububiyya kadaita Allah a cikin ayyukansa to mushrikai kafirai ba su a kan wannan musamman mushrikai da kafiran da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin su to sai yake musu ilzami yake lazimta musu cewa in har kun yarda Allah ne ya halicci sarmai ya halicci karsai ya samar da wata da rana ya hore su to me yasa kuke barin bauta masa shi kadai kuke zuwa kuke bautawa abubuwan da ba samar da wannan abubuwa ba shine ana Allah ya ce wala in sa'altahu kuma idan da za ka tambaye su man khalaqa samawati wal ard wa ya halitta samai din gaba ɗaya waɗannan sammai kamar yadda muka sha ambata cewa sama guda bakwai ce wannan wannan muke gani shi ake kira as-sama'ud dunya ba ita ce sama ta ɗaya ba wannan tarihi bane kurin saman saman mulki idan kai can sannan za a bi sama ta ɗaya sannan a je ta biyu a je ta uku a je ta hudu a je ta biyar a je ta shida a je ta bakwai bayan ta kuma fi al'arshi na ubangiji allah maɗaukacin sarki daga nan sai alkursiyu to wannan halitta da girmanta ta sammai ɗin nan wanda allah ne kaɗai ya san abin da ke cikinta mu ne ya ilimin mu iya abin da muke iya gani na zahiri da taurari alkawakin da annujum da rana da muke gani da wata da wannan hadari da muke gani yana haɗuwa amma hakikanin menene a cikin wannan halitta hakikanin sanin komai da komai wannan shi Allah to waye halittu wannan sama wal ardh da ƙasa ita ma ƙasa kamar yadda muka faɗa ita ma rufi bakwai ce akwai ta ɗaya akwai ta biyu akwai ta uku akwai ta hudu akwai ta biyar akwai ta shida akwai ta bakwai Waye ya halitti waɗannan manya-manyan halittu sannan wa sakharar shamsa ya hore rana lafazin amfani da lafazin tasir wanda yake nuna cewa ita ranar ba samar da ita kaɗai aka yi ba samar da ita ne haɗa kuma da yin hidimar ta ga ɗan adam Shi ne ma'ana a tasir horewa kuma ce an hore maka kaza ma'ana abin yana amfanar da kai wa sakharar shamsa ya hore rana domin fitowar rana da faɗuwar yana amfanin da mu. yana amfanin mu a halittar mu sannan yana amfanin mu wajen lissafi wajen lissafin kwanaki wajen lissafin shekaru muna iya yi ne da rana da wata ko wannan kalanda da muke gani kun ga dai lissafi ne ana gina shi da rana da wata inda babu fitowar rana babu koyanta faɗuwar ta kenan babu fitowar wata babu ɓacewarsa da ba za ka ga wannan lissafi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa yake cewa wa ja'alna ayatan nahari Allah yake cewa wa ja'alna al-laila wan nahara ayatayn mun sanya dare da yini sun zama ayoyi guda biyu fa mahauna ayatan layli wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan sai Allah ce li tabtaru fadlan min rabbikum wa li ta'lamu adada as-sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila to da haka yana cikin amfanin da take mana mu yi lissafi sannan banda amfani da take mana a jiki wannan hasken rana muna buƙatar shi a cikin rayuwarmu da mutum za a sanya mutum cikin wurin da baya ganin hasken rana in ta fito bai san ta fito ba in ta faɗi bai san ta faɗi ba turantu ya tasirantu a lafiyar jikin shi ko da kwa su mai kyau ya sha mai amma yana cikin duhu duhu da da baya ganin hasken rana sannan hasken ranar da yana amfani da tsirrai waɗannan tsirrai da muke samun abinci muna ci shi yasa ana Allah ya amfani da rabin sakhar wa sakhara shamsa wa ya hore wannan rana wal qamara da wata annan sai bayan an ambaci sama da ƙasa sai aka ambaci wata da rana saboda su ne manya-manyan halittu waɗanda kowa yake ganin su kuma kai sawansu da tsarinsu ba zai ma'ana kowa yana iya gani mai tsuye ga kowa ba yadda rana take fitowa daga inda ta saba ta raba tsakiya ta tafi kuma ta ɓace inda ta saba faɗuwa yadda wata yake fitowa yana girma yana girma har ya kai kwana sha biyar ya zo yana raguwa yana raguwa har ya ɓace duk wani abu ne da kowa yana gani manya manyan halittu ne kuma cikin wannan tsarin da suke tafiya lallai akwai aya mai yawa shi ta sai aka ambaci rana da wata to da za ka tambaye su waye wannan Allah ya ce la yaqulunna Allah ko shakka ba mu za maka Allah ne sai a kawo lamu lamu sannan waƙi akan fi jawabin qasmi kamar ta zo ne a mahallin ba da amsar rantsuwa ai la yaqulanna za ku ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh za ta rantsi tabbas za su ce ma Allah ne ya halicci sammai da kasai ba su da ja a sauran to in kwa har wannan ce an fako fa an na yi fako to ta yaya ake karkatar da ku wannan istifhami ne al-inkari tambaya ce amma akwai inkari a cikin ta ta yaya kai da kasan Allah ya halitta sama ya halitta kasa shi ya hore rana shi ya hore wata ta yaya kai da kasan wannan kuma ake juyar da kai ga wata wani Allah alam tara ila allazina yujadiluna fi ayati Allah Allah ce anna yusrafu ta yaya ake juyar da su har bai kamata wanda ya san wannan ba kuma ake ana jayayya da shi akan ya bauta wa Allah wanda ya halittu waɗannan abubuwa ɗin wannan aya da muka karanta da ire-irenta suna tabbatar mana da cewa wanda duk zai yi imani da Allah ne ya halitte shi Allah ne ya samar da sama Allah ne ya samar da ƙasa ya halicce rana da wata yake saba dare da yini Allah ne yake sautar da ruwa Allah ne yake rayawa Allah ne yake kashewa in ya tsaya iya nan bai yarda ya bauta wa Allah ba wannan ba musulmi ba ne ko da ya imani da waɗannan abubuwa ne domin kun gama shirkan maka sun tabbatar da waɗannan abubuwa gashi Allah yana gaya mana su da kansu za su ce Allah in ka tambaye su ba da su waɗannan za su ce Allah amma da bai sa su zama musulmai ba saboda ba iya nan ake so mutum ya tsaya ba bayan mutum ya yi wannan imani to kuma mafi girma ne ya bauta wa Allah shi kadai ya ba ila ilaha illallah babu abin bautawa da tantanta da gaskiya illallah sai Allah wanda ya halicci waɗannan abubuwa ya samar da su amma in mutum ya tsaya akan ya san cewa Allah ne ya sama yi kasa yi kaza to nan bai zama bai cikakken tauhidi ba cikakken tauhidi sai mutum ya yi imani da Allah maɗaukacin sarki shi ne kaɗai abin bauta da ka wannan aya tana nuna mana cewa iya imani da wannan kadai baya wadatarwa dole sai an hada da bauta wa Allah shi kadai kamar yadda aka yi imani shi kadai ya halicci waɗannan abubuwa to ai imani kuma shi ne kadai abin bauta sai kuma Allah ya ce ne الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم نعم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده الله مدوكتين سرتي يبسط الرزق yana shimfiɗa arziki liman ya sha'u ga wanda ya ga dama min ibadihi daga cikin shi ce kuma yana riƙe arzikin ya ƙuntata shi inna allaha bi kulli shay'in alim hakika Allah dangane da komai masani ne wannan aya ita ma jerin abin da suka yi imani da shi amma saboda tafannun, saboda kwarewa wajen magana alqur'ani bai sani cewa insa in sa'altahum ba man yarqutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir sai aka canza uslubi amma dai har yau ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke imani sun yi imani Allah shi kaɗai ne yabsutu rizqa yake shimfida arziki liman yasha'u ga wanda ya ga dama min ibadihi daga bayan shi wannan bayan shi anan ana nufin waɗanda ya halitta sawa'un musulmi ne ko kafiri ne Allah ne yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama wanda yake gwada kenan in ka ga arziki tare da mutum ba yana nuna Allah yana son shi bane in ka ga rashi tare da wani ba yana nuna Allah baya son shi bane bayarwa ko hanawa ta nan duniya ba ta cikin mizanin da ke nuna soyayyar Allah ga bawa domin Allah yana ba mumini ya ba kafiri bal ma duniyar in ba dan kada mutane su kafirce ba da sai ma Allah ya ba kafiran gaba daya kamar yadda Allah ya faɗa don haka ita wannan duniyar ba komai bace a wurin Allah kuma arziki Allah yana ba wanda ya ga dama liman ya sha wanda ya ga dama yake ba a cikin hikimarsa da adalci wa ya qadiru la kuma shi ne yake taure yake kuntace arzikin ga wani kuma bai samu ba duk wannan aiki ne na Allah kuma Allah yana yi ne bisa hikima bisa hikima in kaga Allah ya ba wani dukiya to Allah ya ba shi ganganin damar shi in kaga Allah ya hana wani bai da shi to Allah bai ba shi bane bisa ganin damar shi duk wannan aiki ne na Allah madaukakin sarki yana ba duk wanda ya ga dama daga cikin bayan shi kunnan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdura Allah ya ce muna ba waɗannan muna ba waɗannan amma lahira ce ba wanda Allah yake ba lahira da kyakkyawan sakamako sai mai imani wata rana kamar da hadisi ke cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wani wani abu sai bai ba wani ba sai ɗaya daga cikin sahabbai ya ce ya rasu da lafi ka ba wani sai wanda Allah ya ba wani bai ba wani sun ba ita ce ya rasu da lafi ka ba wani ba ka ba wani ba ya rasu da lafi ba ka ba wani ba sai dai ba ɗakar uku ko ba za Allah bai ba shi ba sai manzo Allah ya ce masa ni ina ba ina ba wani amma wanda na ba ba lalle ya fi soyuwa a gare ni fiye da wanda ban ba na karka ɗauka wanda na ba na fi ƙaunar shi akan wanda ban ba ba shi ne manzo Allah yake cewa Allah ne mai bayarwa wa inna ma ana al ne mai rabawa ne kullum amma Allah ne mai bayarwa hakika ne mai bayarwa Allah ne ni dai kullum ina bayarwa ne kuma wanda na ba kai wanda ban ba ba na san shi akan wanda na ba dan wani sa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ba da kyauta ga wasu don wani in ba a ba shi wannan kyautar ba ba zai shiga musuluncin ba shi ma manzo Allah mutum ne mai jin kai mai tausayi sai ya ba shi zai ya ja hankalin shi shi yasa a cikin waɗanda ake bai wa zarga a musulunci akwai mu'allafa qulubu waɗanda ake so a lallaka zukatan su su zauna cikin addinin ko dai ya musulunta amma addinin bai karfi ba su ce ai mai kyautata wanda za ta riƙe shi cikin addinin akan wannan ba da dan maguzawa sun ce ba za su musulunta ba sai an gina musu rijiya ko an gina musu asibiti ko wani ɗakin karatu to wannan ba je dan an ɗauka an je kada mutum ce a to kenan ba dan Allah za ku musulunta ba za mu muku ba a ɗabi'ar ɗan adam akwai wanda sai an bar shi dan haka Allah ya ce a cikin wanda za a ba zakka akwai irin wannan wasu malamai ma suna fassara mu'allafatu qulubuhum da ma wanda ba musulmi ba in dai har hakan zai jawo shi zuwa ga musulunci a bari in ka bisira za a zama na Allah sallallahu alaihi wasallama da aka je yakin Hunayn aka dawo da aka samu ganima da maza Allah ya tashi raba ya ba mutanen Makka da yawa har wasu daga cikin mutanen Madina suka ji ba daɗi yaya za a je yaki a dawo kuma a taba mutanen Makka mutanen da ke kabilar shi ko kuma inda maza Allah ya fito da haka suka ji ba daɗi aka zo a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ba za ka yi tara mutanen madina ya ce ba za ku yarda ba mutane su tafi da dukiya da duniya ko kuma ku tafi da Allah da manzansa suka ce ba da ya Da daga daga nan zuciyar su kai fari manzo Allah ya nuna waɗancan mutane ne ya ba akwai wata hikima akwai mutum ɗaya da manzo Allah ya ba shi biyu guda ɗari akwai mai ɗari biyu akwai mai ɗari uku to irin wannan babu ne bi in har mutum zai ja shi zuwa ga addini to don haka bayarwa da Allah yake yi wa bayi ba shi ne ma'auni ba ma'auni inda za gane Allah yana san bawa to shi ne ga ya datar da shi zuwa ga addini in ka ga mutum yana sallah yana azumi yana kiyaye dokokin Allah yana zuciya sabon Allah to babu ko shakka wannan bawa Allah ya zabe shi ya datar da shi dan ba kowa Allah yake ba wannan ba sai wanda Allah yake so sai wanda Allah ya datar da shi da haka ubangiji shi ne yake da arziki wannan sun san wannan ba su da ja wa ya qadiru la kuma shi ne yake sauya arzikin ya rike inna Allah haqiqa Allah bi kulli shay'in alim dangane da komai masani ne babu abin da Allah bai sani ba da haka ya san inda yake sa arziki ya san kuma wanda zai ba ya san kuma wanda ba zai bawa ba komai Allah yana yin shi a bisa ilimi to wannan ma kafirai sun imani da wannan sun yarda Allah ne yake bayarwa ba wani ba كما الله يكي ولا إن سألتهم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون في الله ولئن سألتهم وما حقيقة تبت إذا تتنبيوك إذا ذاك تنبيوك كثير musu man nazzala min as-sama'i ma'a wane ne ya saukar da ruwa da sama fa ahya bihi al-ard ya raya ƙasa da wannan ruwan min ba'di mautiha bayan mutuwarta la yaqulunna Allah za su ce maka tabbas Allah qul alhamdulillah kace godiya da yabo sun tabbata ga Allah bal aktsaruhum la yaqilun bari dai mafi yawan ku ba su hankalta ma'ana ga wasu tambaya inda za ka tambaye su man nazzala min as-sama'i ma'a waye sun kaddar ruwa daga as-sama sama sama ana ana nabin as-sahab wannan hadari da muke gani da girgije to waye sun kaddar wannan ruwa fa ahya bihi al-ard ya raya kasa da wannan ruwa din raya kasa shine fito da tsaron da suke cikin ta a gama ana shuka ta fito sawa'u wanda dan adam ya shuka ko wanda ta fito da karantar ta ciyayi da tabbata da irin waɗannan abubuwa kaga ya ya fito ya kore shi shine raya kasa ba'da mautiha min ba'di mautiha bayan mutuwarta mutuwar kasa shine a ga tayi tayi fari fatta ta ta zan babu komai a kanta ya zan babu komai a kanta ta bushe to shi ne mutuwar ƙasa raya ta kuma fito da wannan tsirran to Allah waye ya tsokar da ruwa wanda da wannan ruwa yake raya wannan ƙasar bayan ta riga ta mutu wanda wannan ishara ce da zuwa cewa ubangiji Allah madaukakin sarki mai iko ne kan raya matattu kamar yadda Allah ya raya wannan ƙasa bayan ta bushe ta yi ma'ana ƙiƙas amma Allah ya raya ta aka waye gari kuma ka zo da ta yi kore shar ciyawa ta fito ko ina ga shuka to wanda ya raya wannan ƙasar mai iko ne akan raya ƙasar to Allah madaukakin sarki shi yake wannan aikin ka tambaye su wa yake wannan la yaqulunna Allah za su ce maka Allah ba sa shakka za su tabbatar da Allah ne yake wannan abuwa Allah ya ce qul alhamdulillah to ka godiya da yabo da kirari sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki ma'ana yayin da su mushrikai suka tabbatar da kaɗaitakar Allah da halitta da azurtawa da layawa da kashewa kuma suka tabbatar allolinsu masu suke waɗannan abubuwa babu wani gunki ko wani abin cikin abin da suke bauta da yake yin wannan to babu ko shakka wannan ya nuna abin da suke ɓatacce ne abin da suke shirka a tacce da haka Allah ce qul alhamdulillah ce godiya da kirari sun tabbata ga Allah ma'ana sun ta godiya ta tabbata da Allah a kan tsayar da hujja da yayi da bayyana dalili da yayi cewa shine ubangijin talikai babu wani abin bautawa da tantanta da gaskiya sai shi wannan ya nuna duk lokacin da lamari na gaskiya ya bayyana to ba laifi mutum ya gode wa Allah kamar yadda anan Allah ke kul alhamdulillah idan ma'ana aka kawo dalili ya bayyana cewa na gaskiya kaza da kaza to sai mutum ya gode wa Allah madaukakin sarki sai Allah ce bal aktaruhu bari dai mafi yawancin su la yaqiluna ba sa hankalta ma'ana ba sa hankaltar me ba sa hankaltar ayoyin Allah ba sa lura da waɗannan ayoyi shi ya sa suke karkacewa su bauta wajen Allah amma da za su tsaya su kalli waɗannan ayoyi babu ko shakka da ba za su mota nan Allah ba za su mota wa Allah shi kaɗai domin wannan ayoyin kaɗai sun isa nuna wa ɗan adam cewa wanda yi wannan halitta babu ko shakka shine abin bautawa ba koma bayan shi ba na abin da su ma sun tabbatar ba su ja cewa waɗannan ababen da suke bauta ba su halittu komai ba ba su da ja a kan wannan to amma ta yaya ake suke kaucewa wannan kuma lamari ne na Allah madaukakin sarki shi Allah ya ce وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون نعم bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana dalilai da suke wajabta bauta masa shi kadai sai aka biyo kuma ita kan rayuwar duniyar gaba daya kar ku manta wannan sura sura ce makkiya surori kuma da suka sauka gabanin hijira yawanci abin da suke kanantarwa tauhidi kadai ta Allah da bauta da tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam farkon turar an yi magana kan jarraba ma'ana mutane suna zaton za a su don sun ce sun yi imani ba za a jarrabe su ba Allah ya tabbatar cewa ya jarrabe waɗanda suke gabanin su kuma Allah yana yin wannan jarraba ne don ya bayyana muminai na gaskiya a kuma gane munafikai wanda suke makaryata daga nan sai aka shiga turar ta shiga tana ba mu labarin irin jarraba da Allah yi wa mutane daban-daban jarraba da Allah zai yi wa ɗan adam da iyayen shi Allah ya gaya mana ko da sun nemi su ja da kai kanka bauta wani Allah to kada kai musu biyayya aka babu kissar annabi Nuhu aka babu ta annabi Ibrahim duk a cikin nuna mana yadda Allah ya jarrabe su da mabiya wanda suka san gari to haka kuma sura ta tuho kuma a ƙarshe ƙarshen ta sai aka sake dawowa kan ita wannan rayuwa ne ta duniya kada ka ɗauke ta wata aba da aka dole jaraba za ta zo a ciki ita kuma rayuwar ma ba komai ba ce Allah ce wa ma hadhihi hayatud dunya wannan rayuwa ta duniya ba komai ba ce illa lahawun wa la'ibun ba ce shagala da wasa wa inda daral akhirah hakika gidan lahira Lahiyar hayawan ita ce rayuwa law kanu ya'lamu da sun kasance suna sani suna ganewa ubangiji ce wa ma hadhihi hayatud dunya wannan rayuwar duniya ba komai ba ce aka kawo labarin hazihi don a daɗa nuna maka ƙanƙantar rayuwa wannan rayuwar shi ne labarin hazihi yana nuna ƙanƙan rayuwa ɗin wannan rayuwa a duniya ta duniya wadda ake kuke cikinta wadda take ku to ita wannan rayuwa duniya ɗin ba komai ba ce sai Allah ya ce illa lahu face shagala wargi wa la'ibun da wasa Allah shi ne wasan da bai shagaltar da mutum da abin da zai amfani shi la'ib shi ma nau'i ne na wasa ma abin da mutum zai yi ya shagalta da shi to rayuwar duniyar ba kuma ba ce face wargi da wasa yadda ka san mai wasa idan ya zo ya gama wasa zai tashi ya koma gida ka ka kalli yaro idan yana wasa zai yi haɗa ma can da can da nan ya ɗauko wancan dutse ya ɗauko wancan tsinke ya ɗauko wancan karatu ya tara amma da ya zama wasan dinnan zai bar shi ya tafiya shi wani sai an zo an ɗebe idan kayan na wasan kaya ne da aka sai sai an zo an fara to haka rayuwar duniya take duk abin da mutum ya tara a ciki ko ya samu a ciki to akwai lokacin da bai zo ya bar shi to rayuwar duniya ba komai mace illa lahawul wala'i ba ce wasa da warbi wannan ɗaya ce daga cikin ayoyi da yawa da Allah yake sifata mana rayuwar duniya da yadda take Allah yana buga mana misali don mu gane a wani gurin Allah ce mu marka ya ce duniya la'ibun wa la'wun wa zinatun wa bai bainakum wata kasurun fil amwali wal aulad ku sani ita rayuwar duniya ba komai ce wace wasa da wargi la'ibun wa la'ul wa zina da ado wa tafakurun bainakum da tsakanin tsakaninku wa takasurun bil amwal wal aulad da nuna isa ta hanyar tara yara da 'ya'ya da dukiya wannan shi ne rayuwar duniyar kawai sai Allah ya ce ka matsala zaiti in kana so ka gane rayuwar duniya kamar mamakon ruwa ne a ajabal kufara na bazu ruwan da ya soka mai yawa tsirrai suka fito suka yi kyau manoma suka kalla suka ji daɗi kasan manomi idan ya ga shuka shi ta yi kyau ya a ta yi kyau daɗi yake je a rashi da mai kiwo da mai noma duk lokacin da ya kalla abin da yake kiwo ko abin da yake nomawa ya yi kyau daɗi yake ji isa Allah ya faɗa mana hatta a cikin dabbobi muna da ado a cikinsu yayin da suke tafiya da yadda da suke dawowa ba wanda zai bai wannan aya ce wanda yake kiwo yayin da yake zaune ga dabbobinsa za su fita ya gan sirirar sai ya ji daɗi ko yayin da yake zaune za su dawo gida ya gan sirirar ga ƙanana ga manya ga ce sai ya ji daɗi to haka manomi idan gona ta yi kyau ya manya ta yi kyau ya gan ta kore shar ta fitar da ma'ana kai ta fara ma'ana fitar da 'ya'ya sai ya ji daɗi كأن أتيتو حتى دولي أتيتي كما تلغيت أعجب الكفار نباته ثم يجيد فتراه مصفرا فيكم أنا قبايا ودنا مقولا في تظل تبوشي في تظل تنقلالة في تظل تعالي في كما أنا تاكوما كمكتر مالي أن تتاكي تتاكم كما بأتبا ثم يكون مصفرا كأن أتيتو حتى رأيو الدنيا وفي الآخرة عذاب شديد wa maghfiratun min Allah wa ridwan yana ce wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba ko mafi ba sai lokaci na jin daɗi kaɗan mai ruɗi wa man hayatud dunya bil akhirati illa mata rayuwar duniya an ta kamanta ta da lahira ba ko mafi duniya illa jin daɗi kaɗan يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض التي أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إن كمن تلاهرة الدنيا في الدنيا ولجد إليه كأن يشيني أنا الله يشيني وإن الدار الآخرة جدا لاهرة لهي الحيوان إذا ترى يوا أتكاو لام التوكيد لهي أتكاو دمير الفصل الحيوان ma'ana in ka lura za ga damirul shiga tsakanin mubtada da khabar wa inna ad-dar al-akhirah shine ismu inna khabaru inna shine hayawan to amma da aka ce wa inna ad la karfafawa ne wannan lamun din kamar ka ce tabbas hiya ita ce al-hayawan ita ce rayuwa ma'ana ita ce cikakkiyar rayuwa saboda a nan ne jiki zai samu cikakkiyar rayuwa haka nan zuciya haka da ɗan adam gaba ɗaya saboda ne don ita ce rayuwar da take da'imatun baqiyatun abadan abidi ita ce rayuwar da take tabbas hakika ba mutuwa za a dawwama amma ta duniya wani lokaci ne ɗan duk da ta shekara ne za ta wanda ma yake son ya naɗe a duniya wanda yake da burin ya naɗe a duniya ka tambaye shekara nawa kuke tunani idan ya ce shekara ɗari ko ɗari da wani abu to daga wanda lokaci kuma zai ji duniya ba ta mai daɗi kaga daga daga ya doshi waɗannan shekaru daga an ba arba'in baya aka doshi hamsin sittin ana ƙara tafiya kuma ɗan adam yana ƙara raguwa to ko da yana son ya daɗe in ya daɗe ɗin ba ba jin daɗin rayuwa da haka mata'un ne ƙale ɗan daɗi ne kaɗan na lokaci jin daɗi ne kaɗan inda mutum zai rayu daga lokacin da aka haife shi ya girma ya balaga ya hankali inda za a ce za a ba shi lafiya da ƙarfi da komai ba abin da zai rabu ganin shi ba zai rabu ba jin shi ba zai rabu ba ƙarfin shi ba zai rabu ba ba zai rashin lafiya ba a ce a bashi har shekara ɗari. to dai tana nan ne mata'un ne kalil domin bayan shekara ɗari ko mutuwa za a to kuma an mutu shekara nawa za a in an je lahira kuma ita ce abadal abidi shi yasa wannan mutumi na mumini ali fir'aun da yake wa mutanen shi nasiha yake ya qaumi inna ma hadhihi alhayatu ad-dunya mata yake wa innal akhirata hiya darul qarar ya ku mutane na ku sani wannan rayuwar duniya ɗan jin dadi ne kaɗan lahira ita ce darul qarari gidan tabbata da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi ingantacce yana cewa man kana fi dunya hamma wanda duniya ce burin shi kun, bai da wani buri da ya wuce na duniya to farraka Allahu sharra Allah zai tsaye ta lamarin shi wa ja'ala faqrahu baina aynai ya dauka dauki ya sanya mai gaban ido wa lam ya'tihi min ad-dunya illa kutiba illa ma kutiba la kuma ba abin da zai samu a duniya sai abin da aka rubuta mai ma'ana duk wanda ya dauki rayuwar duniya ya sanya ta a zuciya ita ce karshen burin shi bai da wani buri a duniya sai duniya ba ya tunanin gina lahira da haka shi dai kullum ina zai tara ina zai samu me zai gina me zai hau me zai sanya kullum burin shi duniya ba za a ce Allah zai gidi talamarin shi kuma Allah ya sanya mai talauci a gaban idan shi shi ne za ka ga ko yana samu amma kuma ya fi kowa talaucin zuci sai Allah ya sanya talaucin a gaban shi yana ganin talaucin ga shi da dukiyar bai iya jin daɗi bai iya ci wani ma ba zai ji daɗi ba sannan ba abin da zai samu sai abin da aka rubuta masa amma wa man kana fil akhiratu hamma wanda lahira sai gore shi kullum tunanin shi ya zai gina lahirar shi to sai Allah ya haɗa mai lamarin shi sai Allah kuma ya bashi kana da wadatar zuci sai ya zama da duk abin da ya samu komin kankanta kamar wanda ya tara ne da yawa saboda mai saboda bolin can ne ba nan to da ka ba a san dan adam ya ɗauki duniya ya dora ta a cikin ma'ana zuciyar shi ta yadda ita dai yake gani baya ganin komai sai ita Allah ce fa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya duk abin da aka ba ku ko me shi jin daɗin duniya ne wa ma inda Allah khairun wa abqa wa abin da ke wajen Allah shi ne alkhairi shi ya bi wanzuwa lil ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun ga waɗanda suka yi imani kuma suke dogara ga ubangijinsu da haka Allah ce lau kanu ya alamu da sun san wannan da sun san yadda duniya take da sun san girman yadda rayuwar lahira take da ba za su zaɓi wannan rayuwa ta duniya kamar lahira ba da sun dage wajen aiki da sun tsaya wajen yin abin da za su gina lahira to amma rashin sani da jahilci sai ga mutum ya bibi ta duniya akan lahira wanda kuma wannan babu ko shakka jahilci ne da rashin sani ana son ka amfani da duniya cikin abin da zai taimaka maka wajen bin Allah ka nema ba laifi ba ne ka nema arziki ba laifi ba ne ka je kasuwa ka yi tafiya duk ba laifi ba ne Allah bai hana ba huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur Allah ne ya sanya mu kasa ya hore muku ita ku tafi a sasannin kasa ku ci daga arzikin Allah duk ba laifi menene laifin ya zama ita kadai kake ginawa ba ta gina lahira Kuma kuma ta kisa qarun ta ce mai wata da ma a taka Allahu daral akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya da haka zama kana neman duniyar amma kana gina lahira mu muna ci ne mu musulmi muna cin abinci ne dan mu rayu mu bauta wa Allah da haka muna rayuwa ne dan mu bauta wa Allah shi yasa muke ci muke sha don mu rayu mu bauta wa Allah su kuma kafirai suna rayuwa ne don su ci suna yin rayuwar ne don su ci sha wanda zai da kamar ne ta mata'una wa ya'kuluna kama da an'am su suna rayuwa ne don su ci mu kuma muna ci ne don mu rayu an gane bambanci mu muna ci don mu rayu mu bauta wa Allah su kuma suna rayuwa ne don su ci su sha kawai da haka ba wani ko a wani abu koma bayan wannan dan adam yana ce manzo Allah shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a da yake cewa ya ishi dan adam yan lomomi da zai tsaye da bayan shi zai tsaye da rayuwar shi ma'ana kar ka ɗauki duniya abincin ma yi ƙoƙari ka ci abin da za ka iya rayuwa ne dan me yanzu kai maza Allah ce mali wa duniya illa karashibin istazalla ta san shajara sun maraba ta karaka maza Allah ce ni da duniya kamar mata biyu ne ma da ya zo yana tafiya ya zo gindin wata bishiya ya sami inuwa ya zauna ya huta sannan ya haɗa kayan shi ya gaba ci haka da ke da duniya to shi musulmi haka yake da duniya yana neman kuɗi don ya sami yadda zai bauta wa Allah don ya sami yadda zai gina addinin Allah don ya sami yadda zai gina lahira da haka ba neman kuɗin da iya duniya ta ɗaya ke ba yana yi ne don ya gina lahira shi kuma kafiri duk abin da yake na duniya ne shi ya sa a ba abin da yake yake yake so ya da kuɗin shi illa me zai gina na duniya ba abin da zai nema a wajen Allah madaukakin sarki ba da haka Allah ya ce da sun sani sun san duniya wadatantacciya ne sun san lahira ita ta ji alkhairi dan wanzuwa da ba za su zaɓi duniya akan wannan ba amma saboda jahilci da rashin fahimta sai suke zaɓar duniya su ban lahira sai Allah ce fa iza su fil fulki waɗannan mushrikai masu haɗa Allah da wani wajen bauta idan sun hau jirgin ruwa da'awu Allah mukhlisina na din sai su kira Allah suna masu tsarkake kiran gare shi suna kiran Allah shi kaɗai falamma najjahum ila al yayin da ya tsiratar da su zuwa tudu idza hum yushrikun sai ga su suna yin shirka da Allah li yakfuru bima atainahu dan su mutunce wa abin da muka ba wani ya tamatta'u kuma su ji daɗi fa sawfa ya'lamu da sanin za su sani A nan Allah yana gaya mana waɗannan mushrikai da ake ta wa'azi su bauta wa Allah shi kaɗai su bauta wa Allah shi kaɗai sun fa sani in sun shiga tsanani fa ba mai tsiratar da su sai Allah fa'iza rakibu fil fulki in sun hau jirgin ruwa a cikin larabawa ba sanannen abu bane ba sanannan abu bane yawanci tafiye-tafiyen larabawa suna yi ne ta ƙasa a kan raƙuma a kan dawakai da tafiya ta ƙasa kan tudu ba su da jirgin ruwa ba shi yasa a kan tudu saboda yau da gobe sun saba har ba sa jin tsoro tunda yawanci suna tafiya cikin ayari da makamansu kuma hanyar sun saba yadda gobe suna jin ta ba sa jin komai amma duk da suka hau jirgin ruwa to a ta suke shi sa anan sai Allah ya mana magana jirgin ruwa saboda shi ne abin da suke tsorata kuma ba saba da shi ba Allah ce faɗi idza raqidu lokacin fulki idan suka hau wannan jirgin ruwa din da'a wallahi sai su kira Allah mukhlisina na din suna masu tace addini ga Allah ma'ana a nan ba za su kira wani Allah ba duk kuma farko yaushe ne suke wannan idan wani abu ya taso na ruwa idan iskar ruwa ta motsa suna cikin kwale-kwale sun ga alama iskar ruwa ta kaɗa Kun bar ke fita a wannan taguwar ruwa ta kaɗa suna neman su halaka to Allah ka ɗin suke kira sai suna ya Allah ka tsere sandar ya Allah ka tsere sandar ba mai tsere sandar mun sai kai ashe sun san Allah madaukakin sarki shine kaɗai mai da'aw Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila al-barr yayin da ya tseratar da su zuwa tudu suka fita daga ruwan suka ga sun tsira idza hum yushrikun ta tsara su ga suna yin shirka shi sa ta lafazin idza suna tsira sai su gaba da shirkar su to wannan ba komai bane ba sai ka kafir cewa abinda Allah madaukakin sarki ne Allah ya ba mu labarin wannan yanayi nasu a wurare da dama a wani kuma Allah ce wa idza massakum ad-durru fil bahri wa idza massakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah idan cuta da rashin jin daɗi ya same ku a cikin teku duk abin da ba Allah ba wanda ke bauta ba Allah ba sai ya bace ba kwa kiran shi sai ya tafi falamma najjakum ila al-barri a'aradtum amma da ya tsiratar da ku kan tudu sai ku bijiri wa kana al-insanu kafura dan adam da yawan mutunci yana da yawan mutunci a wani gurin Allah ce wai za masal insana dhurrun idan cuta ta samu mutum da a rabbahu muriban ilai sai kira ubangiji yana mai komawa zuwa gare shi thumma idza qawwalahu ni'matan minhu da Allah ya bashi wata ni'ima daga wajen shi nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl sai ya manta abin da yake kira ya manta Allah wa ja'ala lillahi andadan li yudilla an sabili sai ya sanya wa Allah kishiyoyi karshe ya kace kan tafarkin Allah قلت تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار da haka wannan ɗabi'a ce ta kafirai idan su shiga tsananin suna kiran Allah kaɗai amma in sun tsira sai su koma kan shirka to amma yanzu a wannan zamani sai mu abin ya canza akwai waɗanda ba sa yin shirka sai sun shiga tsanani ma'ana sai lokacin da suke cikin yanayi da ya kamata su kira Allah kaɗai sai a suna kiran wannan Allah wannan ya sa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala yake faɗa a littafin yake cewa mushrikan yanzu masu yin shirka na yanzu sun fi mushrikan zamanin manzon Allah kacewa yace na zamanin manzon Allah ga yadda Allah zai yi mana idan suna suka je cikin tsanani Allah kaɗai suke kira idan sun dawo cikin yalwa da jin daɗin sai su gaba da shirkar su ya ce amma na wannan zamanin saboda tsaba shirka to yin sun shiga tsanani ne suke kiran wannan allah yana yi wannan bayani ne ya nuna maka matsayin yadda shirka ta kai matsayi ta yi katutu a cikin zukatan wasu mutane ta yadda suna mantawa da allah a lokacin da ya waje ba su tana allah abun mamaki ka ji mutum zai yi haɗari a mota yana kiran sunan wani ba allah ba ko zai nime a cikin ruwa yana kiran sunan wani ba allah ba ko ana harbin mutum yana ya mahabi ya hussein ya mahabi ya hussein ya <coughs> koyi kira Allah kaɗai kuma bi shakka wannan yana maka irin yadda shirka ce ta fito a cikin zukatan irin waɗannan mutane Allah ya ce ya koro bi ma a sai nawa dan karshe su kafirce da abin da muka ba su suna yin wannan ne karshen lamari wannan lamun lamun akibar liyakuru ai dan karshen lamarin ke zama sun mutunce bi ma a sai nawa da abin da muka ba su na ni'ima wani ya tamatta'u kuma dan su ji daɗi a nan ƙira'ar da muka karanta za mu ga lamun nan an mai fassara wani ya tamatta'u da ku suka ce asabi ne akan koro ma'ana wani ya tamatta'u dan ƙarshen lamarin da ya ji daɗi kaɗan sannan su koma zuwa ga Allah amma akwai ƙira'ar da wani ya tamatta'u lamun ɗin tana da sukun wani ya tamatta'u wadda ibn jarir sabari ya rinja da ma'anar wannan kira'a din ya kuma rinja da ita yace wani ya tamattaku sai zama kamar umarni ne amma a babin tsoratarwa kamar abin da bahaushe yake kira da fi wani ya tamattaku su je su ji daɗin ba umarni bane na ji daɗin gatse ne sai wato ba dai sun kafirce wa Allah ba sun ji ba wani ya tamattaku su je su ji daɗin قل تمتع بكبرك قليلا فبيد المكان تاوت الآية كذلك إلى كابرت لك شأن إنك من أصحاب الجحيم إنك من أصحاب النار سيد أبو ذنب فأنما الله يقول وليتمتعوا كذلك أي دائم دائم لي كأم فسوف يعلمون بسنوزا سنة wannan abin da suke da sanin zarfi sani to anan Allah yana gaya mana halin ku kuma ana tunatar da duk wanda har yayi imani cewa Allah ne zai tsiratar da shi idan ya shiga musiba to bai kamata ya kira wani Allah ba daukakin sarki ba sai Allah ya ce أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم لنا وإن الله لمع المحسنين نعم. الله يسيء أولم يروا يجب تغني بابا دوبة أنا جعلنا حرما آمنا حقيقة من سنة حرمي أمن تتي ويتخطف الناس من هولهم أنا كذر متاني أنا كام متاني تجيبهم بالباطل يؤمنون ينزل الناس da shirka suke yin imani wa bi ni'matin Allah furu kuma da ni'imar Allah suke mutuncewa suke kafircewa wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban babu wanda yayi zalunci babu wanda yafi zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah aw kazzaba bil haqqi ko ya karyata da gaskiya nan ma ja'ahu yayin da gaskiyar ta zo masa alaysa fi jahannama maqwan lil kafirin ashe babu masauki gurin zama a cikin jahannama ga kafirai ma'ana wannan tambaya ce amma tabbatarwa ake zina jahadu fina waɗanda suke kokari a cikin mu da nahdiyannahum da tabbas za mu shiryar da su zuwa ga tabarkin mu wa inna allaha la ma'al muhsinin kuma hakika Allah yana tare da masu kyautatawa ma'ana Allah madaukakin sarki a ƙarshen wannan sura ya sake tunatar da su babban ni'ima da ya mutu. ni'ima ta aminci ta kwanciyar hankali kun san ni'imar zaman lafiya ba karaman ni'ima ba duk lokacin da yake aka rasa zaman lafiya ko an rasa ni'ima babba kuma babu abin da zai tafi idan babu zaman lafiya to shi Allah yake kina musu wannan ni'ima da yi musu awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan Allah sai ba ka gani mun sanya musu haraman harami aminan yana amintacce haraman anan shine harami shine inda suke albaladul haram garin makka inda masallaci mai alfarma yake iya na iya haramin inda suke rayuwa wancan kare mun yi bayani da muka zo tafsirin aya makamanci wannan cikin suratul qasas Allah ya sanya musu gurin amintaccen ruhi mun bada ba a kai musu hari wannan fatin da ba na zuwa musulunci Laraba, da suke rayuwa gindin ka'aba ba a zuwa a farmake su ba a kai musu hari idan kuma sun fita to ana girmama su haka da duk wani abin da aka nufata za a zo da shi ɗakin Allah dabba ne kaya ne wanda dai duk za a kawo ɗakin Allah ne to in ya hanya ɗan fashi ba sa tare shi da sun gane cewa ɗakin Allah za ta yi ya wuce to dai Allah ya musu wannan ni'ima Allah ya ce wa yutafaffafu nasu min ne. a gefen su ma ana ta kama mutane duk wanda ba cikin masar ce ba baladillahi haram suke ba suna gefe ba su da aminci ana iya zuwa a samun hari cikin dare a kwashe matansu da ƴaƴansu a kashe wanda za a kashe a ɗebe su ana ta don mutane ta gefe amma su sai Allah ya sani girma ga gurin a cikin zukatan dukkan larabawa da ƴan bashi da na kirki da wanda ba na kirki ba ba sa tunkara gurin da niyyar Allah to ba sa kallon wannan ni'ima da Allah ya musu wannan ai ba karaman ni'ima ba ce sai ta Allah ce afa ne yi yu'minun yanzu da ɓanna suke yin imani irtibami ne inkari kama ana musu inkari ta yaya Allah da yi muku wannan ni'ima kuma yanzu ku kafirta wannan ni'ima ku ɗau shirka ku haɗa Allah da wani wajen bauta wa bi ni'matin ya yakfurun kuma da ni'imar da Allah ya muku ta aminci ta kawo kayan marmari cikin wannan gida kamar yadda muka karanta Allah ya ce awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi samaratu kulli shay' ana samun kayan marmari na ko'ina to yanzu wannan ni'imar suka kabircewa suka watsar da ita wannan kamar jan kullum su ake su ji tsoron Allah su girmama wannan ni'ima da Allah ya musu sannan sai Allah ya faɗi kuma in kana son ka ga azzali wanda su sun bada cikin wannan zalunci wa man azlamu babu wanda ya bi zalunci mimman mimman iftara ala Allah kadhiba bai da wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah duk wanda zai kekere karya ya ce Allah ya ce alhali Allah bai ce ba wannan ba a zalimi kamar shi haka nan haɗari ne babba ga waɗanda suke karanta littafin Allah su fassara ba tare da ilimi ba domin duk wanda zai fassara alkur'ani to bai na gaya mutane Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza in ya san bai cancanta da yake yi to yana aiki babba kuma ba a zalimi kamar wannan kuma yana cikin babin alƙawlu ala Allah ilmi wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai ban a zirin zunubai ma ne ƙololuwa domin shirka ma tana kubowa ne daga alƙawlu ala Allah ilmi da haka ba wanda ya bi zalunci irin wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya dangana wa Allah shi sa masu ƙirƙiro ibada sai Allah ya ce yi kaza ko Allah baya san kaza ko maza Allah ya gaya mana kaza a yi kaza ibada ne waɗannan duka ba ƙaramin abin da suke kai ba ƙaramin abu ne mummuna kuma zalunci ne babba domin kirkirar ƙarya ne a dangana wa Allah aw kazzaba bil haqqi ko wanda zai ta da gaskiyar nan ma ja a wuya da tsaron masa kamar yadda waɗannan mutanen makka suka yi manzo Allah ya zo da gaskiyar suka ƙaryata da su imani da gaskiyar ba to babu shakka waɗannan ma su zalimai da haka yadda za a yi mutum ya guje ya faɗa wa cikin wannan gidaje guda biyu kada ka kirkiri ƙarya ka dangana wa Allah duk wanda zai zo da wata ibada ko ya rubuta ko ya faɗa ya ce a zai ayi Allah yana so to wanda yake kira ƙarya ya dangana wa Allah kuma ya shiga cikin wannan aya da Allah ya faɗa da haka duk waɗannan hanyoyi da aka kirkiro koma bayan na manzon Allah duk wanda suka zo da waɗannan hanyoyi sun shiga cikin wannan aya sun kirkiri ƙarya sun dangana wa Allah ko kuma gaskiyar ta zo mutum ya juya mata baya ya ƙaryata ta Allah ya ce alaysa fi jahannama maswan lil kafirin ashe a cikin jahannama babu mazauni babu wurin zama ga kafirai istifhami ne ta kariri tambaya ce amma tabbatarwa ake ma'ana haka da marin yake a jahannama akwai wurin zama na kafirai babu shakka a kai sai Allah ya rubi ayar ya rubi sura da cewa wannan ne na jaharu fina waɗanda suka yi kokari a cikin mu kokari wajen neman gaskiya kokari wajen aiki da gaskiya kokari wajen neman ilimi wanda suka yi kokari suka dage to da na biyan da hantu balana Allah ke tabbas za mu shigar da su tabarkin mu wa inna Allah la ma'al muhsinin kuma Allah yana tare da masu kyautatawa kyautatawa tsakanin su da Allah da kuma kyautatawa tsakanin su da bayan Allah kyautatawa tsakanin su da Allah shine suna yin ibada yadda Allah yake so kyautatawa ga bayan Allah kuma suna kiyaye haƙƙoƙin Allah dangane da bayan Allah to Allah yana tare da su wannan mai iya ce khassa mai iya ce ke kantacciya mana Allah yana tare da su da jin shi da ganin shi da kuma ba su nasara da taimakon su in ba haka ba kowa ma Allah yana tare da shi da ilimin shi to amma wannan wasiya ce ce bantacciya mana ubangiji yana tare da su ko zai taimaka musu da azaba musu ubangiji Allah ya mana dangantakar ya ba mu dacewa abin nan ka fassara ka fassara dai Allah ya ba mu dacewa wannan kai na kuskure Allah ya fi mana a kwanakin bayan yi magana a asusun marayu da idan azumi ya kai ishirin da wani abu a wannan masallaci kamar da muka faɗa akwai marayu da ake kira a taimaka musu da abinci da abin da ya shafi na tufafi kwanaki mun sanar da wannan asusun kuma ana ci gaba da neman taimako da aka muna fata gobe idan allah ya kai mu roƙo ne kowa ya kokari ya roƙo wani a cikin kowa abin da allah ya hore ne ba iyakanci ba amma dai ka san gwargwadon abin da ka bari gwargwadon abin da Allah zai baka bayan da za a yi ta sa naira ɗari wani ya sa ɗari biyar Allah ya ba ku da ɗaya in dai niyya ta kyautata to ka san cewa ya fi ka to da haka kowa ya bakin kokari in Allah ya kai mu gobe za mu zama za a kewaya kowa ya sa wani a ciki tun daga mai kan a naira hamsin abin da ya kai naira dubu abin da ya kai biyar da haka kowa ya zai shi wurin iko in Allah ya yarda mu ma Allah ya dawo zan zamu kana kamar kira ku ne zama zaburarwa da karantarwa insha Allah ta'ala kowa ya nuna abin da Allah ya hore masa dan mu karfafa asusun ya zama kuma tashi raba in an raba wani abu kima su ma da za su ji daɗi kar kuma ka duba ka ce ai ban da shi ne ma bukata ne ka bayan sai Allah ya baka sadaka tana da wani abu in dai za ka bayar dan Allah to wallahi sai Allah ya baka in dai ka bayar da niyya mai kyau to in sha Allah sai Allah ba ka inda ba ka da su kila kana bin bashi ya maka ne kana ba ruwa sai ka ji kira ka an ce da kuɗin ka Haza Allah ya baka inda ba ka da su kila wani kake da su zai ma yi amma da ke da ma ba kana ba ruwa sai Allah ya san kuɗin shi ya baka Allah dai yana da ƙofofi da dama da yake azurta bayan shi da haka kowa ya ƙi ke tsarkake niyyar shi Allah ya kai gobe ya riƙo wani alƙawarin tsantsanta shi mu sanya waɗannan bayan Allah don a taimaka mu kuma su samu abin da zai sanya musu farin ciki musamman ranar sallah ya zama sun samu ƴaƴa marayu sun samu abin da za su sanya ko za su sa na tufafi ko za su ci ubangiji Allah ya taimaka mana gaba daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin